Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so a ko ina aiki ta adireshinmu na voa hausa com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar goma sha tara ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na sarfi lahashin Gumel tare da baba ko Makeri da masu sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. To 'yan sandan Netherlands suna aiki a yau talata domin gano waɗanda suka yi harbe-harbe a tashar jirgin ƙasa kuma ya hallaka mutane uku a birnin Utrecht. hukumomi a christchurch na new zealand sun fara ba da gawarwakin mutane 50 da aka kashe a ranar juma'a kana sama da mutane dubu ɗaya ne ake sa ran za su mutu a mozambique biyo bayan mahaukacin guguwar nan da ta kada a yankin kudancin wato afirka kenan in ji shugaban kasar to allah ya kyauta kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka hankula sun fara kwantawa a yankin mecika da madagali biyo bayan wani hari da mayakan boko haram suka kai a daren jiya ana kididdigar kiran barnar da aka yi da asarar da aka yi saboda an fatattake su kuma mun tabbata bizin lahi ala an gama da su al'ummar kudancin kaduna sun gudanar da wani gangami a abuja bisa yawan kashe-kashen da ke faruwa a yankunansu abun da muke so a yi yanzu shine a tabbatar mana da tsaro wanda shine hurumin gwamnati ga jama'ar kasarsa haka kuma za a ji cewa hukumomi da shugabannin addinai a jamhuriyar Nijar sun bi sahun takwarorinsu na kasashen duniya wajen yin Allah wadai da juyayin abin da ya faru a New Zealand. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasiru ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya. Da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. 'Yan sanda a Netherlands suna aiki a yau talata domin gano waɗanda suka yi harbe-harbe a tashar jirgin ƙasa da ya halaka mutane uku, kano wasu biyar suka jikata a birnin Utrecht. Sa'o'i bayan harin 'yan sandan sun ce an kama wani haifafen ƙasar Turkiyya mai shekaru talatin da bakwai da haihuwa, Gokmen Tanis dangane da harin na jiya Litinin. matafiya da suka je tashar jirgin kasan a yau talata sun ba da mabambantan ra'ayoyi game da lamarin da ya auku wanda ake zargi da kuma ma wanda ake zargin sa da aikata wannan harbin because it's awful what happened lalle wannan abin tashin hankali ne kuma ma ina jin tsoro saboda wannan mummunar aikin da ta faru very sad uh, times but uh, i don't terrorism It was just an idiot, a psychopath. Wannan wani abin tausayi ne matuka. Ni dai bana na jin wannan ta'addanci ne sai dai wani shaki ne kawai kuma dan amshin shata ya je aikata wannan abu. Prime Minister Netherlands Mark Rutte ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa ba za a iya yanke hukunci ko halin ta'addanci ne a daidai wannan lokaci ba. kamfanin dillancin labaran turkiya anadolu ya ce iyalan tanis a turkiya sun ce tana yiwuwa harbin wani bangare ne na rikicin zuri'arsu tashin hankalin bindiga wani lamari ne da ba a saba gani ba a birnin utrecht kamar sauran sassan kasar netherlands hukumomi a christchurch na new zealand sun fara ba da gawarwakin mutane hamsin da aka kashe su a ranar juma'a a wani mummunar harin bindiga da aka kai a wasu masallatai guda biyu wanda wani ɗan rajin fifita farar fata ya kai 'yan sandan sun ce an kammala gwaji na gawarwakin amma goma sha biyu kadai a cikinsu ne aka iya gano su a hukumance a cikin rukunin kuma an riga an ba da guda shida ga iyalansu wata sanarwa da 'yan sandan christchurch suka fitar yau talata na cewa duk da yake za iya ganin tantance gawarwakin wani abu ne mai sauki amma yana da wuya matuka kuma yana da sarkakiya musamman ma a cikin wannan halin ba a bayyana sunayen waɗanda harin ya ritsa da su ga jama'a ba ko da yake an ba da sunayen na farko ga iyalansu tsawon lokaci da ake jira ya ƙara nawaita wa iyalai masu makoki waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun yi jana'izar masoyansu addinin musulunci ya buƙaci a gaggauta wankewa da kuma satarta gawa nan da nan inda idan ya yiwu cikin sa'o'i 24 da rasuwa sama da mutane dubu ne ake sa ran za su mutu a mozambique biyo bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta kada a kasar da ke yankin kudancin afirka a makon da ya gabata in ji shugaban kasar a litinin guguwan idai ta kada ne a birnin bera mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun india da ke tsakiyar mozambique a ranar 14 ga watan maris mai wanda take dauke da iska mai karfin gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda daga bisani guguwar ta shiga cikin gari har ta kai ga yankin chimanimani a gabashin zimbabwe da malawi a halin yanzu mutane 84 suka mutu a hukumance amma mun je wurin da jirgin sama da safiyar yau domin gano abin da ke faruwa kuma akwai alamar waɗanda za su mutu za su haura zuwa dubu in ji philip inyusi shugaban ƙasar mozambique ya ce wannan babban matsala ce ta buƙatar kayan taimako sama da mutane dubu ɗari ne suke cikin haɗari a gabashin zimbabwe kuwa hukumomi sun ce ɗaruruwan mutane sun ɓace kuma guguwar ta lalata sama da gidaje dubu ɗaya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an hukumar agajin gaggawa ta kasar indonesia sun ce an tabbatar da mutuwar mutane 89 wuni uku bayan ambaliyar ruwan sama da gocewar laka a lardin papuwa gundumar da wannan ambaliyar ta fi barna sentani ruwan saman ya tara duwatsu masu yawa da laka da bishiyoyi masu tarin yawa zuwa cikin kogi a ranar asabar lamarin da ya sa kogin ya batse ruwa ya lalata gidaje da hanyoyi akalla mutane 74 ba a gano su ba a cikin wannan ambaliyan yayin da wasu 150 suka samu raunukan karayan kashi da yankewa da kuma raunuka da dama tsakanin mutane dubu shida zuwa dubu bakwai ne suka rasa muhallansu kuma suna gudun hijira matsugunai da hukumar agajin ta samar Indonesia tana cikin kasashen duniya masu fama da masifin girgizan kasa. Haka zalika a lokacin damuna take fuskantar ambaliya da gocewar kasa a cikin kasar da ke Asiya ta wato kudu maso gabas mai tsibirai kimanin dubu goma sha bakwai yana kuma zaune ne a wani yanki da ke fama da aman wuta a gabar tekun Pacific lamarin da ya sa kasar ke kara fuskantar masifin girgizan kasa da kuma aman wuta. Baba ya kuma makere kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu haka hankula sun fara kwantawa a yankin Micika da Madagali da ke wato arewacin jihar Adamawa biyo bayan hari da mayakan Boko Haram suka kai a daren jiya lamarin da ya jawo asarar rayuka da dukiya. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton. Kamar yadda mazauna garin na Micika ke ma cewa yanzu haka hankula sun fara kwantawa biyo bayan wannan hari da mayakan na boko haram suka kai a cikin dare inda waɗannan 'yan bindiga masu tada kyar bayan suka ma fasa wani banki da kuma shaguna baya ga asar rayukan da aka yi. alhamdulillah sai dai irin kwas na mai da walle shirin cikin sun kara ma da kama sun ko sun yi gumadalajin union bank din kam to ake. ok sun kona union bank. eh, eh to kama asar rai fa. Yin labarin mutane eh, fly bullet ya same su rahoto da ba wani ma wanda za ta hanyar nasa kuma ci karo da wancan. Shi ne kawo yanzu ma dai tuni gwamnatin jihar adama ta kafa wani kwamitin da zai duba irin barnan da aka yi yayin wannan hari kamar yadda kwamishinan yada labaran jihar Amos Ajo ya bayyana. Bisa rahoton rahotanni da muke samu dai alhamdulillah hankula sun kwal. Mm. Ah, mutane na nan ana kididdigan irin karnar da aka yi da asarar da aka yi amma su wa'annan muna magana da jami'an tsaro na sojoji mu ji ko yaya ta kaya saboda an fatattake su kuma mun tabbata bisnillahi ta'ala an gama da su eh to wannan banki shine kadai ma banki a wannan gari na michika wato first bank tabbas an tarwatsa shi da kuma shagunan mutane amma kamar yadda nace yanzu haka ana na ana kididdiga don wasu din sun gudu sun tsere kan duwatsu wasu sun tafi bayan gari amma yanzu ana dawowa kuma ana girdiga ana kokarin sanin menene ne ainihin asarar da aka yi. To kamar waɗanda suka samu raunuka kuma fa ga asarar rayuka kamar waɗanda suka samu raunuka me gwamnatin jiha za ta yi? Eh to dama ka san akwai wani shiri ah, babban asibiti na micika da na Mubi duka idan irin wannan abin ya faru duka likitocin sukan haɗu ne su zauna a zaman ko ta kwana don saboda su ba da ɗauki na gaggawa a sauran kuma likitoci da suke kananan asibitoci da ke kusa nan kusa gaba ɗaya sukan je ne wajen ɗaya daga cikin manyan asibitocin nan don su taimaka to hakan dai ake yi kawo yanzu amma za a tura tawaga su je su duba yadda lamarin yake wanda ciwon nasa ya fi karfi za a ɗauko shi a kawo shi nan medical center na yola a masu da ta fitar rundunar sojin najeriya ta bakin mukaddashin kakakin rundunar kanar sagir musa ta ce sojojin najeriya sun samu nasarar kashe da dama daga cikin mayakan da suka wannan hari da kuma kwacin motocin mayakan wannan ne ma dai karo na uku da ake samun hare-haren mayakan boko haram cikin kwanakin na kananan hukumomin michiga da madagali kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rage kwanaki hudu da sake gudanar zaben gwamna a wasu rumfunan zabe na kananan hukumomin biyu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz to ɗazu-ɗazun nan al'ummar kudancin Kaduna suka gudanar da wani gangami a babban birnin tarayya Abuja bisa yawan kashe-kashen da ke faruwa a yankin nasu. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina. al'ummar kudancin kaduna suka gudanar da wani gagarumin gangami irin na lumana ɗazun-ɗazun nan a nan birnin abuja domin nuna bacin ransu bisa yadda ake ta kashe-kashe a yankin nasu sunana solomon captain musa ni ne ah, shugaban sokafu wato kungiyar duka mutanen kudancin kaduna duk mazaunin kaduna ya san cewa kafin a yi zabe gwamna ya fito ya ce an yi kashe-kashe a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kuma fulani ne aka kashe ya faɗi garuruwan sannan ya ce yana so ne wai don kar a ɗau fansa to bayan ya gama faɗin haka nan fansan nan ba ɗauka ba idan ma misali a ce fansa ne gashi nan nan kamar ya zuba fetur ne domin yanzu nan bayan ya gama wannan maganan kullun daga daga wannan ƙauyen zuwa wancan ƙauyen. na tambayi laminos paul magaji ko yanzu me suke so a yi abun da muke so a yi yanzu shine a tabbatar mana da tsaro wanda shine hurumin gwamnati ga jama'ar kasarsa. To ko menene martanin gwamnatin jihar Kaduna? Samuel Arwan shine kakakin gwamnatin jihar. Ba gaskiya bane babu inda za a yi ka ce gwamna wanda yake shugaba zai yi wani abu wanda za ta cutar da al'ummarsa. Wannan bayanin ba haka take. To batun wai a zo a ce gwamnati bata damu ba gwamnati bata kula ba wannan ba gaskiya bane kamar su mutanen adara sun yi zargin cewar an kama da dama daga cikin dattawansu yayin da ɗaya bangaren kuma ba kama kowa ba a to ai wannan kuma sai ku tuntubi jami'an tsaro tunda uh, gwamnan jihar Kaduna ko kuma ce gwamnatin jihar Kaduna ba ita take kula da ayyukan jami'an tsaro ba wannan ya kamata ku tuntubi eh amma Samuel kamar shi gwamna ai shine abin da ake cewa chief security officer na jiha ko ai wannan ba mu shi muke ba amma me misali nake baka kamar yanzu duk wani mutum wanda 'yan sanda za su gayyace shi domin su masa tambayoyi a jihar kaduna kana nufin sai da samiyar mai girma gwamna shi za a yi haka hassan mai na na muryar amurka daga abuja nigeria zauna lafiya al'umma ta zama lafiya shine To wani haka yake a gaida Hassan mai na kaina. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda hukumomi da shugabannin addinai suka bi sahun takwarorinsu na kasashen duniya na yan Allah wadai da juyayen abin da ya fara kasar New Zealand. Sulaimu Muna Barma na ɗauke da karin bayani. da yake ba shine karan farko da harin ta'addanci ke ritsawa da jama'a a wuraren ibada ba a wannan lokaci na taɓarɓarewar al'amuran tsaro. Harin na masallatan kasar New Zealand wani abu ne da ake kallonsa tamkar wani abin bazata. Reverend Pastor Sabo Baciri limamin Kirista ne a wata majami'ar da ake kira Eglis Ade a nan Yamai. Ƙasar Nouvelle Zealand ba su saba da irin wannan eh, kai hare-hare ba don saboda addini. Eh, ina ganin so na hwari ne suka sami irin wannan eh, mugun aiki kenan ya kamata duk abu in ya faru ko zuwa ga kirista ne ko zuwa ga musulmi ne ya kamata duk abin da bai da kyau duniya a yi baki guda a yi waci da wannan ko ko a yi murya a kira mutane da irin wannan abu a kiyaye shi kenan wannan babban zunubi ne eh, wannan mutumin da ya yi eh, ko menene gurin shi ko menene tunanin shi ko menene guri cikin zuciyar shi wannan abu ne da Allah bai so Allah cikin dokar shi yace kada kai kashin kai Allah shi ke ba da rai kuma shi kadai ke iya ɗibas duk wanda ya ɗauki wurin Allah ya ɗebe wani rai ka san da da shi da shaidan duka guda ne kenan abu ne da bai da kyau abu ne da mun kai Allah wadai da shi limamin masallacin majalisar dokokin nishar malam hasha alalo na kallon kisan na masallatan Christchurch tamkar wata jarabta mai dauke da abubuwan ishara ga musulmi. Musulmin da aka ma wannan ta'asa sai mu ce Allah ya ji kansu ya rahamce su ya gama su da gafara. Abin da ke kawo irin wannan ta'asa Allah yana jarraba mu ne da halayenmu. Shin muna da halayen kirki koko ba ma da halayen kirki? Shin abubuwan da muke yi duka ne suke da kyau koko a wasu ba sa da kyau? Kenan dole ne mu tsaya mu yi nazari na kan cewa sai fa mun haɗa kanmu sannan ne muke rasa samu wani wanda zai zo ya ratsa mu tunda mu yanzu bamu san shi wanga me yasa ya haka ba kuma bamu san wa ya turo shi ba ba tashi zami ba mu bi su mu kurin mu ma mu fada musu a'a shugaban kasar nishar isu muhammadu da ke bayyana ra'ayinsa akan harin na new zealand ya rubuta a shafin sa na twitter cewa ina jajantawa al'ummar nouvelle zealand da iyalan waɗanda wannan al'amari ya ritsa da su sannan ya ci gaba da cewa kisan gillar na christchurch wani abin takaici ne da ke kara tunatar da duniya cewa ta'addanci wani abu ne da ba shi da iyaka wanda kuma ya kamata a yaƙe shi a kowane mataki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaimun Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe agogon Washington. Ga shirin shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za mu leƙa jihar Tawan jamhuriyar Nijar domin jin yadda ta kaya a wani babban taron ƙungiyar manoman albasar yankin da suka gudanar a cikin makon jiya. Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya kaddara da kun gane mu mun cikin dazuzzuka. Sannan daga bisani mu leƙa Abuja Najeriya domin jin shan bayanin jami'in ma'aikatar gonar najeriya akan bunƙasa noman kifi don baya za a yi abu ba kai asara ba hmm. watakila za ka yi ka samu riban amma riba da kake tsammani bai kai abin da kake tunani ba a yi saurare lafiya To madalla shirin na wannan mako zai ɗauko sahu ne daga jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar manoman albasa na jihar Tawa suka gudanar da wani babban taro a garin Madawa domin duba halin da noman albasar yake ciki a wannan yanki. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Maman Bako na birnin Kwanni ya bi tawagar manoman albasar ga kuma rahoton da ya aiko mana. Ƙungiyar manoman albasa ce ta jihar Tawar Janguriyar Nijar ta gudanar da zaman taronta a garin Madawa domin tantamnawa game da halin da aikin noma albasa yake ciki a wannan yankin na ƙasar da ma irin yanda ya kamata su yi domin ganin albasa ta yi daraja a saman nan cikin gida da wajen janguriyar ta Nijar. Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin shine ya jagoranci taron a garin na Madawa. Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya kaddara da kun gane mu mun ta cikin dazuzzuka mun iske ku can federation par federation mun ɗauko matsalolin da a gare ku mun zaka mun tace mun duba kakana kamata a yi a barbaɗa magani to allah ubangiji sarki sarauta samu samu yadda za a yi a girka waɗannan ayyukan da muka sa gaba gari na ɗaya dai muka ce ya kamata wannan gurfama dantare economic kowace federation ta girka nata to ta yi kokari ta girka na union har ta girka cikin abin ga cooperative cooperative. Waɗansu daga cikin manoman da suka halarci taron na madawa sun bayyana muna ababen da suka samu karuwa game da su a wurin ganawar ta manoma albasa ta jihar Tawa. Kamar da za ku ji daga bakin Malam labo Muhammadu Malbaza da Malam Asuma Ali Ibo Haman. Na samu fahimta da yawa don an faɗa mana abubuwa da yawa waɗanda ka amfanin mu a bisa noma albasa. Mun karu da harkokin waɗanda aka ka fahimtar da mu bisa ga harka noman albasa da yanda za mu yi gudanar da ita mu samu ta. Bayan manoman sun share rabin yini suna tattaunawa sai jawabin bayan taro ya bullo daga bakin zakar abarshi da amazaran rotaren amazaran. Eh, karshen taro shine wannan biro na kofarta yana kira ga responsible federation na kwanni duwar za su yi su yi kokari su karɓo ta yadda wannan kwantuwa na tsarnawa kuma haro shin ana kira a gare su da su koma cikin confederation kittawa na biyu tawaga kuma ta kara kira da dukkan manoma wanda sun kasa hannun jarin su da wannan injini wannan societe din da za a kafa na amma da mai wadda za ta goza albasa ta garin albasa dukkan wanda adda hannu da jari su wanda sun kai organize sun kai haɗu sun kai formen kungiya wadda aka ce ma manoman ranar ada sun ce ta kirari ta ce da wannan hannun jarin su ya kamata a ce sun zuba hannun shari na biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Madawa jamhuriyar Nijar. Hayar gona. yanzu bari mu leƙa Abuja fadar gwamnatin Najeriya domin jin ƙarashen bayanin da babban jami'in ma'aikatar gonar Najeriya Muhammadu Mustapha Ladan akan yunkurinsu na bunƙasa noman kifi a yau dai zai ɗora ne a kan lokacin da ya kamata waɗanda suka ci bashi a ƙarƙashin wannan shiri su mayar da bashin. mu tsarin mu dama kwata-kwata program ɗin na shekara biyar ne dalili shine muna son mu samu mutum mutane miliyan talatin da hudu sun amfana cikin wannan tsari ɗin don haka duk abin da muke cikin wata shekara biyar ne muke so mu kare shi wato farkon shi zai fara wanda aka fara su shekara biyar ya kare ina fata ka fahimta amma idan tsarin ya tafi yadda ya dace kuma idan aka samu asaran ya yi kankanta don baya za a yi abu kace ba kai asara ba hmm. Watakila za ka yi ka samu riban amma riba da kake tsammani bai kai abin da kake tunani ba to wannan ba ma kiran shi a matsayin faduwa amma dai ribar bata kai abin da ake tsammani ba kuma zai kawo raguwan ainihin wato tsadan kifi a ƙasa dalili shine su a biyu zaria su za su koya wa masu yin abinci kuma za a yi abinci ne ingantacce kuma cikin sauki su za su koya wa yaran nan yadda za a yi kyankyasa ba wai a biyu zariya ba ne kawai su za su jagoranci shauran college of agriculture da kuma university of agriculture da ke kasar nan misali akwai miliyoyin 'yan najeriya da suke jin mu wannan kafa kuma za su yi sha'awar shiga cikin wannan shirin misali mm. idan mutum yana da sha'awa ta yaya zai kai ga cimawa to a kowace jiha akwai uh, uh, investment enterprise bundle investment company duk wani wa'annan enterprise da suke jiha ta nan ne ainihin karkashin uh, um, nigeria investment promotion council tunda su suke jagoranci wajen tsara mana To jama'a yau ma dai anan shirin zai ɗiga aya sai wani mako idan Allah ya kai mu. a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da haruna mamman bako na birnin kwalli da hassan maina kaina da suka ba da gudunmuwa a shirin da julie gresham da ta hada sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaida Mustapha yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu rauku kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika maganar da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na cewa zaben gwamnoni da za a sake kada 'yan jam'iyyarsa ta apc su dogara da shi su je wajen neman ƙuri'ar jama'a hakan ya yi daidai don haka kowa ya da kyau zai ga da kyau gwamnoni ku gyara halayenku don talakawa yanzu sun waye sun zama tsumungiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba watan katin zaɓe kenan saƙo daga salisu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi najeriya mai wasiƙa ta gaba ya ce hakika mun yi murna sosai bisa ga shigar da ƙara kotu da atiku abubakar ya yi domin ƙalubalantar sakamakon zaben da ya bayyana shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda ya lashe zaben hakika hakan zai ba da damar warware zare da abawa bisa ga zargin da jam'iyyar pdp ke yi na cewar an yi magudi a zaben mu dai mun san cewar talakawan najeriya shugaba muhammadu buhari suka zaba kuma babu abin da zai sauya musu zaɓinsu don haka lauyoyi kuma ku ci naku rabon Sako daga shehu adamu rijau ita kuwa wasiƙa ta gaba ta ce taron wayar da kan mata matasa maza da mata daga shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar da nufin rungumar sana'o'i domin dogaro da kai yayi daidai kuma hakan wani abin yabawa ne domin ko ba komai hakan zai rage zaman banza da talauci a tsakanin matasa da al'umma baki daya da fatan allah ya sa wannan taron kwalliya za ta biya kuɗin sabulu saƙo daga usman shitu mahuta shi ko ali abdullahi doron baga cewa yi samun cin karo da juna tsakanin umarnin kotu da abin da INEC ke gudanarwa a jihar Bauchi abin takaici ne da fatar masana shari'a a Najeriya za su gaggauta samar da maslaha. Ita ko wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta ce, hakika amincewa da biyan naira dubu talatin a matsayin mafi ƙarancin albashi da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi a yau shi abin farin ciki ne ganin yadda ma'aikata suka daɗe suna buƙatar hakan. Da haka muna murna da hakan matuƙa saƙo daga babuga arɗon arɗoɗi Alhaji Buba Mijin Luttu Sarkin Fulanin Jihar Oyo. To madalla ga waɗanda ku samu damar aiko mana sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To da wannan kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. Ana sa ran shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro da takwarar aikinsa na Amurka Donald Trump za su tattauna akan bunƙasa hulɗin ciniki da ta diplomasiya a yau talata a fadar White House. wani babban jami'in gwamnatin trump ya faɗa wa manema labarai tun kafin ziyarar bolsonaro cewa kasashen biyu suna da muhimman batutuwa da za su tattauna akan noma da kuma shugabannin biyu za su sanar da sakamakon tattaunawar a wata sanarwar haɗin gwiwa a yau talata wasu abubuwa da za su kuma tattauna a kai sun haɗa ne da batun kawo 'yan kasuwar brazil da na amurka kusa da juna da kuma batun kulla hulɗar makamashi da ta gine-gine babban jami'in gwamnatin amurka ya ce kasashen biyu za su hada kai wurin taimakawa shugaban ƙasar venezuela juan guaido wanda kasashe yammacin duniya har ma da amurkan suka ɗauke shi a matsayin shugaba na gaskiya 'yan sanda a netherlands suna aiki a yau talata domin gano waɗanda suka yi harbe-harbe a tashar jirgin ƙasa wanda ya hallaka mutane uku kana wasu guda biyar suka jikata a birnin utrecht sa'o'i bayan harin 'yan sandan sun ce an kama wani haifaffen turkiya mai shekaru 37 da haihuwa wanda ake kiransa gokman tanis dangane da wannan harin na jiya litinin To madalla a gaishe ka masu raro nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe layuka mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta shafin mu na Hausa da ma shafin mu na facebook yanzu amurda dan baba ko kirdi da ta gabatar da shirin da kuma julie Leather gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jonah Cummings. nisar fili hashin gumal ke cewa kar ku kashe rediyon ku domin daula da amina na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.